yamma kudu da arewa tsohon a garin na wato shi su din na su na jawo maka jama'a to jama'a kuwa za su zaɓe ka in sha Allah in je kare ne matakara ne Thank you. Thank you. ranka ne kai farin ciki yau an raba ka da babbaku farfarin yau daga yau muna tare da kai na yansu ko bakin ciki biyoyinsu munafukai biyoyinsu yan takara ina sai kai babu za a yi kaga dai an riga an fi da waɗannan abubuwa na ya haka mana gwamna kan kari ka zama kai dai kawai kwanta da hankalinka kwanta da hankalinka kafi kafi ka eh. sauran bayani magana ba? to yanzu ga wani eh to aje na zuba nan zuba nan zuba nan eh zuba nan to eh, zuba nan yawa to ka ci zuba su nan ba komai ah, ba komai to na gode na gode na gode ah, kai a ce wani aikin na kula da wuya a ah, kwarai da gaske ai lokacin nan sai kina ta iska ne suna wucewa da ne zafi da mai sanyi a'a ba an gaya maka ai wa'annan bakaken ai sun tafi ai bakaken aljanu ba daɗi na gode yawa na gode ma wa ka riga ka ci alaji eh, a a a jima a Great, great, great.